yanzu dare ne na juma'a 30 ga watan jumadal akhir ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da bakwai ga watan april shekara ta da 2016 wannan shine kasar na da 51 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila Maktalil husayn radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in yan gwa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata a ƙarƙashin ahammul ahadas fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muka kwana a inda mala yake bi yake mana bayani akan mahimmanci mafiya mahimmanci na abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin na umar a zamanin na umar ne allah madaukin sarki ma jaruman nan na musulunci khalid ibn walid da rasuwa mun karanta da ku a nan inda khalid ya zo rasuwa yake faɗin cewa ku ji duk wani surukuki da duk wani arangama da duk wata ɗauke ba daɗi na shiga da ni aka yi majini zan kwanta in mutu kamar yadda raƙumi yake mutuwa a garken shi kamar yadda tsohuwa take mutuwa a shimfiɗanta amma kai ce la na jubana Allah ka hana idan matsorata bacci mun karanta wannan ai mala ce Khalid bunul walid bunul mukira mughira Abdullah bin Umar bin Makhzum al-qurashi al abu suleiman khalid ana mai alkunya da baban suleiman mahaifinshi shine al-walid dan mugira wannan takadarin wanda qur'ani ta magana akan shi zarni wa man khalaqtu wahida Allah yake cewa banni ku kyale ni wannan da na halice shi kadai ni kadai ya ce zai ma haka wasu suka ce nickname ɗin alwalid dan mugira shine walid ai wahid zarni ku birni wa man halaktu da wanda ni ne fa na halice shi ciwa wahid walid ai eh, wahida ko waje lahu malan mamduda na bashi dukiya mai kyawa. al'umma na bi mallakan dukiya da yawa da kuma shigowanta da fitanta a hannunka kai ne ke faɗa a yadda za a yi da ita ba alama ne daga cikin alamun wai Allah na son ka ba rashin dukiyan kuma ba alama ne na Allah bai son ka ba domin inna Allah yawti duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu in Allah yana son ka yana iya baka kudi ma bai son ka sai ya baka amma wala yawtal imana illa liman yuhibbu imani Allah bai ba kowa sai wanda yake so Allah ka sa mu samu imani Allah ya ce waje altulahu malan mamduda wa banina shuhuda Allah ya bashi ƴaƴa zaryan a wani ruwaya aka ce bakwai din maza jarumai a wani ruwaya aka ce ƴaƴan shi tara maza mace ɗaya dukkanin waɗannan ƴaƴan shi guda tara ɗannan jarumai ne irin Khalid an gano wannan bai da fargaba na duk wani abin da kaji ya komo ga kudi ga 'ya'ya ga su jarumai sannan allah maɗaukin sarki ya mai hikima ya mai fasaha ga azanci wajen zanci ga karbuwa da farin jini cikin al'umman shi waje altulahu malan mamadu wa banina wa mahattulahu tamhida duk wani abin da kake tsammanin sai da Allah ya mai baiwan shi isasshe sun ma ya an kalla yana son ya ƙara mai ina me yasa hoka na li'ayati na anida duk mutumin da yake da wata baiwa Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka ka a wata harka in kana son wannan abin ya ci gaba kai da ma'awuyin Allah in kana son wannan abin ya dakushi Allah ka tsaya kana ayoyin Allah kan gara haka sha mamaki duk abin da Allah ya maka baiwon shi ko menene in dai zaka kan gare ma'ayar Allah Allah zai kwace shi ta ishe misali da yawa ji irin karfin mulkin da Allah ya ba fir'auna da fir'auna ya tsaya gaban ayoyin Allah yana kan gare musu Allah ya bar shi ko ya an shi ina makaukes ina lamarudu ina karun ina manya-manyan arna waɗanda suka gabata da suka gare ma'awayin allah allah ya bar su allah ya kai ma bai wanda allah ya ma kai hankali inda allah zai ce in mm, ka ci in mm, mm. ko kai timfiris ke firis ka ƙi dai kawai dai kai ba za ka ba kai dai baka cewa ba amma dai kawai kana abin da ka so wallahi sai ya an shi innahu kana li ayatina sai ce ne. Sa'ur sa'urhiquhu sa'uda ba ma waye an shi ba to zai ɗanɗana maka kuɗanka mallantana kana kan gare ma'awayin Allah kuma kana samun daman maganganu na tsokana da zolaya a addinin Allah ai bala'in da zai biyo baya Allah da ya kiyaye Allah madaukin sarki ya kiyaye to mahaifin nashi sunan shi alwali da ɗan mugera ɗan abdullahi ɗan umar ɗan mahazum al-qurashi al-mahazumi khalid ba qurashi ne mun gano wannan da kyau ko waƙila wasu malamai suka ce abul walid ana mai alkunya da abul walid ba abu sulaiman ba ko kuma duka biyun wasu suna ce mashi abul walid wasu suna ce mashi abu sulaiman ummuhu sunan mahaifiyar khalid lubaba lubabatu asugura sughra wa qila bal hiya lubabatu al-kubra wasu suka ce sunanta lubaba al-kubra saboda lubaban guda biyu ne karama da babba kuma duk yan gida ɗaya ne mun gano wannan da kyau ku an haifa ɗaya aka sa mata lubaba aka haifa na biyu ma aka sa mata lubaba mahala ya ce wal aksar ala anna ummahu lubaba bintul harith mafi yawancin malaman tarihi sun karkata a kan cewa hakikanin mahaifiyan khalid ita ce lubaba ya ga haris bin hazan alhilaliya uktun maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yar uwan maimuna ce matar annabi tukuna wane ne mahaifin maimuna hmm? maimuna ɗin nan fa uwan ibn abbas ce fa gwaggon shi ce an fahimci wannan da ke ku to ƙanwanta ita ce mahaifiyan khalid wani baba ummu khala banil abbas banil abbas mala ya ce ita lubaba ɗin nan mahaifiyanta gwaggo ce ga 'ya'yan abbas ɗan abdulmuttalib su ne su abdullahi ɗan abbas bi anna lubabata al-kubra zojul abbas suka ce lubaba al-kubra to matan abbas ne kun gano wannan da kyau ku ita kuma lubaba as-sughra uwar waye uwar khalid ne ita al-lubaba al-kubra matan abbas ce an gano wannan da kyau ku shi kuma abbas shine mahaifin wa abdullahi to kanwanta tana matsayin mai kenan wajen abdullahi dan abbas gogo ko inna eh inna ko to ita kuma mai mana mai matsayinta a wajen su ibn abbas cinda ita ma yar uwarsu ce yan gida ɗaya ne lubaba alkubra lubaba asugura da mai mana, to sai abbas ya aure ɗaya wannan kanninta ne da yayinta sun zama mai inna gawa sa abdullahi dan abbas ina fatan kun gano wannan da kyau malai ce wa kana khalid ahadu a asharafu quraish khalid ɗaya daga cikin manya ne masu fada a ji a cikin qurayshawa fil jahiliya tun a zamanin jahiliya shi khalid tun a jahiliya ya samu karbuwa ya samu fice da daraja a cikin mutanen shi kuma so da dama nakan gaya ma mutane kun ga ɗaukaka ko allah maɗaukin sarki ne yake ma wanda yake so daga cikin bayan shi wallahi in allah maɗaukin sarki so ɗaga ka sai ɗaga ka abin da za ka yi mamaki yanzu ji ɗaukakan da allah ya yi ma bilal ta hanyar mai kiran sallah bilal ta hanyar kiran sallah ya ɗauka ji ɗaukakan da allah maɗaukin sarki ya ma khalid ta hanyar mai jihadi ka ga kowa da yadda Allah yake daga shi in ka ce Allah zai daga wani ta wadda dalili kaza kai baka yadda ba ko da tsiya ko da arziki sai ka hana to duk wanda ya je kai maka agaji ko sai Allah ya karya shi ba ma shi din ba dan dai wancan kawai Allah ya daga shi kujen da Khalid ya ci zango biyu tun a jahiliya babba ne kuma ya shigo musulunci ya zama me ya zama babba wa ilaihi kanatul qubba qubba a jahiliya na qurayshawa a hannun shi take zamu mu ji mecece qubbar wal a inna sannan a inna ma a jahiliya to na Khalid ne fil jahiliya shi yake jagorantar waɗannan ababe guda biyu fa'ammal ƙubbatu fa'innahum Kano ya duribuna ha sun mai ya ji ma'auna ma bihil misali suka ce wata rumfa ne za a zo a yi to duk abin da aka samu a tsari a gwamnatanci a tsari irin na jahiliya nan ake zuwa ake tara makamai da kayan dawaki da sauran abubuwan da za a bukata na yaki to nan ne ake tarawa wannan abin da suke yanzu a barikin soja ya sunan shi inda ake tara makamai da kayan fada eh a ban jabin da kuke faɗi arsenal shi ne wajen aje makamai arsenal wato arsenal naku na ƙwallo makamai ne kenan suke fita ok harbi ne ko to Allah shi kyauta to wannan Khalid shine mai tsaron wannan gidan makaman da duk wani kayan fada a jahiliya na Khalid ne mana GOC ne Khalid mun gano wannan da kyau ko har a jahiliya kaji mukamin shi a soja babun wasa bane malai ce wa ammal a inna fa innahu kana yakunu al-muqaddamu alal khuyul shi a inna ne wanda jarumai mahara wanda suke kai farmaki da ɗauki na farko suna gaba ne ko to ana samun jagoransu guda ɗaya a gaba wane ne khalid ne a a yakin da za a kai ko za a je a wani kwantan ɓauna ko za a kai wani wawan bara ko za a je a kai wani irin kora ko za a fito na fito za a yi mubaraza khalid ne a gaba kun gano wannan kyau ko haka ya kare rayuwar shi a jahiliya duk wani kafiri da ya daga kai sai khalid sai ya bige shi tunda khalid yake yaki a jahiliya bai taba fadi ba bai taba ba bai taba jagorantar runduna za a kara da makiya wai khalid ja da baya ba ba taba yi ba kuma ba taba cewa wai akwai wasu mazaji wasu jarumai da suka ja tunga a waje an kasa kutsa a fasa su wai khalid ya gansu ce kai kai a koma a sake shiri a'a yana zuwa kawai kai tsaye kawai ke dannawa an fahimci wannan da kyau ko kuma in yi danna sai ya zubar da su khalid ibn walid zakarar zalika zubair zubair ya ambaci wannan za mu tattauna bayanan da malam zubair dan awam zai rika kawo mana dangane da wa alkhalid na eh hmm. a malam ka malƙubba fa’in na hun kanu ya na ha sun mai yajma'una ha ma yajhazuna bihil jaish in an zo an kafa ta ba na duka ne wannan ana buga kugin yaƙi ba ana tara duk wani shiri da suke na yaƙi a nan ake tarawa ai gwamnati tana da inda take tara kayan yaƙinta kayan yaƙi ba banga ba ne da kowa zai je da makamin shi gida kuma ba hayaniya ne na gari da kowa zai zo da goren shi da cocilin shi da kaza ba ka bayyance wannan da kyau ko kai kayi direct translation ne ana kafa wajen ne ba wani wanda zai iya zuwa ya fasa wannan wajen ai ka bayyance wannan idan suka yi shi to ya ji ma'una ilaiha sai suna tattara ma ya ji hazuna shirin yakin a ciki ne shi yasa idan makiya suka shiga gari irin wannan wajen suke nema mun gano wannan da kyau ku amma abin da kuka gaya mana ni sojoji suna ce man armstone mun gano wannan da kyau ku inda ake tara kayan fada eh amu kun gano wannan da kyau ko a'a ya shiru kawai mun gano wannan da kyau ko karkai wannan magana dan uwana soja ne kuma amu ne duk abin da ke kan wannan na hasani an fahimci wannan da kyau ko su amu ba su ne direbobin motan yaƙi ba yan artillery da infantry da waye-waye kai kai hankali mala ya ce waqtulifa fi waqti islamihi malamai sun yi saɓani wayaushe khalid ya musulunta wa hijiratihi kuma yaushe khalid ya hijira gani irin baiwa daga Allah bayan ya musulunta kuma ya hijira an fahimci wannan da kyau faƙila wasu ka ce hajjara khalid ba'adal hudaybiya khalid ya yi hijira ne bayan da aka je hudaybiya kun san su sojojin da suka je hudaybiya su dubu da ɗari kaza ne su duka allah maɗaukin sarki ce aljanna kawai an gama <laughs> joniyar iko allah waɗannan sun ci bilis an fahimci wani amma wallahi aiki suke a wannan lokacin ko da za a dawo da lokacin yanzu ban zaton a najeriya za a iya samun mutum 300 wallahi wanda za su yi dasi abin da suka yi ina gaya ma gaskiya a dai dawo da yanayin yanzu wallahi mu ba miliyan wani abu wani wallahi za a wahala a samu 300 da za su yi waɗannan mutanen za mu zo za mu tattauna yakin biya da kowa ya kamata kowane waje a kwakule shi a jin me ke wajen don ku gane da Allah ce laƙadar radiyallahu iri bayi unaka ta hatar shajar ko ba harami suka sa suka je suka sa Allah ya gansu da fararen kace duk ku shiga aljanna aiki suka yi in ka ga mutum ya taso Allah ya mashi wata baiwa ku ka bincika abin da yi ka ba a hankali sai kai ka Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce bal wakilawa suka ce bal kana islamuhu al wa khaybar wasu ka ce musulintan khalid kana bainal hudaybiya wa khaybar kun gane ya musulunta ne bayan hudaybiya kafin yakin me khaibar Wasu qur'ani ya gaya mu wanda suka je hudaybiya akwai wata magani makathiratan ta'khuzunaha akwai wasu ganima suna nan wanda idan aka ɗibi ganiman nan naku ne ku kaɗai ba wanda zai ci kuma da aka je aka ɗiba abin da Allah ya faɗa shi ya faru munafukai suka zo suka ce ai kaza ai kaza ya ina ba za ku bi mu ba amma kun san wani alherin Allah Abu Huraira sai da ya ci ganiman khaibara haka Abu Musa mun karanta a yakin Khaibar anan dan lokacin da aka je yakin khaibara annabi ya bar wakili a Madina da ke tsaron Madina Abu Huraira daga Daus ya taho Madina ya zo ya musulunta a hannun wakilin annabi sai shi mai tsaron madinan ya shirya ma abu horera kaya na yaƙi ya tura shi haibara ya je samun manzan Allah lokacin an gama yaƙin haibara da aka tashi rabo kuma annabi ya sa shi a cikin kasu su abu musa al'ash'ari da su ja'afar lokacin su abu musa sun taso daga garinsu suna son za su zo madina sai jirgin ruwansu ya kada da su sai habasha sai suka tarar da ja'afar da su waɗanda suka yi hijira habashi a can su kuma suna shirin za su ɗungumo su yi madina sai suka haɗu gaba sai aka yi babban ayari sai aka ɗungumo suna zuwa sai suka tarar annabi yana haibara sai suka ɗunguma sai suka tafi haibara annabi ya ce to da wanne ne ma za mu farin cikin farin ciki biyu manya-manya sun taru wanne za mu gabatar shin cin haibara da yaƙi ko ko isowarsu jafar salin alin kuma kafin fasu iso sai da annabi ya tara sahaba yake gaya masu cewa akwai wasu mutane za su zo kabilan ash'ariyin su za su fara zuwa da musafaha ana zuwa kuma sai ga su abu musa sun zo suna isowa gaban manzan Allah suka miƙa manzan Allah hannu sahabai suka ɗauka da kabbara baki ɗaya a sun zo kun gano wannan da kyau ku abu musa al'ash'ari shi ne ya zo ya tarar da annabi yana cikin wata lambu ya ma annabi sallama annabi ya ce barka bayan an sami sallama sai annabi ya ce ka zauna kai gadin kofar nan kar wanda ya shigo sai ka gaya mu yana zaune sai ga abubakar ya zo ya je gaya ma annabi annabi ya ce kai mai bishara da aljanna ka ce ya shigo can an jima sai ga umar ya zo ya ce kai mai bishara ka ce ya shigo can an jima sai ga usman ya zo ya ce kai mai bishara alabalwa tusibuhu wata fitina za ta same shi shimfina da sharan fage muke yi alabalwa sibu. ai in ka ga allah zai daga ka ko karshen da ko ta magana a ƙasa shi abu musa yana nan bakin kofa yana ba da gadi na kashi akwai ɗan uwan shi yana in yana da rabo zai bar zai zo to tambaya kai abu musa ba ka zuwa ka tambayi yaya kai gani daga ce maza Allah ni fa sai a ce ba yanzu ba su sabai ba sa ma manzan Allah irin wannan karambanu an gano wannan shi maza Allah da da yake faɗi in huwa illa wahayun kana tsammanin za a mai wahayi ya ce a ce baka aljanna waye bari sai gobe ya riki yanzu zai baka annabi kenan Allah ya ƙara mana aminci da bin shi sau da ƙafa wakila balkana islamu hosan da hamsin wasu ka ci a khalid ya musulunta ne a shekara ta biyar ba da farage rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min bane ƙoraiza bayan annabi ya gama lallasa arnan yahuda wannan na bani ƙoraiza kun san sun yi tsiwa ko kun san sun warware alƙawari ko kun san sun mara makafiran ahzab baya eh to da haka za ku rika riki shekarun da aka yi yaki an yi yakin bada a shekara ta nawa shekara ta shekara ta biyu bayan hijira an yi yakin uhu a shekara ta nawa uku bayan hijira aka yi yakin hazab a shekara ta biyar bayan hijira aka je biyu a shekara ta nawa shida bayan hijira aka yi haibara a shekara ta nawa bakwai bayan hijira aka yi fato makka shekara na tara takwas bayan hijira aka je tabuka shekara na ta tara bayan hijira annabi ya koma ga Allah shekara ta nawa haka za ka haddace su duka haka muke son duk abin da ya shafi annabi duka mu sani an gano wannan shi yasa tsarin da muke bi bayan mun gama da bayanan da za mu yi na masjidin darar a karatun sharhu sunna na bagawi irin wannan tsarin za mu zo mu tafi da shi so muke yi Sunan da ake sharhi ka tsaka ka fahimce ta fahimta kyakkyawa dama malam ya ce ya sa littafin ne zuwa mutuwa kawai littafin mujalladi goma shi za a gama ya yi ta yi ne kawai har mu mutu allah maraukin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wakilafi fi awwal sanata wasu kace a farkon shekara na takwas ne ya musulunta ma amru bin tare da amru dan as wa usman bin da usman dan talha wannan shine daidai dan a lokacin da suka musulunta ne suka taho wajen annabi suka yi hijira kun wannan da kyau ku wasu kace a daidai lokacin sun zo su uku ne khalid amru dan as usman dan ɗalha da ikrimatu buna abi jahal an gano wannan da ke ku ba da ce wa kada zakarna fi ba akan wannan matsala mun yi bayani dangane da akhihil walid bin walid khalid yana da wani dan uwa mai suna al-walid dan walid ziyadatan fi khabari islami khalid a cikin tarihin shi akwai ƙarin bayani dangane da hakikanin sanda khalid ya musulunta wa kana khalid ala khaili rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to a wannan tarihin ne aka ce khalid shine ma jagora na sojojin annabi yawmal hudaybiya a ranar da aka yakin hudaybiya wannan maganan ba daidai bace an gano wannan da ke ko khalid bai ciki fi zilkada sanata 60 a watan zilkada a shekara ta shida wa khaibar ba'adaha ita kuma khaibar an yi ne a bayan mai hudaybiya a fil muharram a watan al-muharram wa safar sanata 70 a shekara na bakwai isa da haka za ku haddace an yage khaibar a shekara na nawa hudaybiya shekara na nawa yanzu ka haddace har abada ba abin da ya sa ka manta sai an ganka an ɗauka wai kai ɗan boko ne kaɗai kada shi bayani sai kai bayani kawai ka ajiye masa abubuwan yanda suke khaibara lokacin da aka yi a shekara na bakwai akai lokacin annabi yana khaibara ma ga su abu hudara sun zo ga su jafar sun taho ga su abu musa sun zo sai a ce a'a to kai dai ba turancin kawai ka iya baka ce a'ya addinin ma namu koko yaya Allah ya sa mu dace hala yake cewa wa kanar hijiratuhu ma amr bin al-as khalid yayi hijira ta da amr dan as wa usman bin talha falamma ra'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala yayin da annabi ya hango su sun iso madina sai annabi ya ce ramatkum makkata bi aflaz kabidiha idan aka faɗi wannan maganan ana faɗi ne game da a ce manyan namun cikin ruwa a ce su mutu sai igiyan teku sai koro su gaba ba kun ci bulus ba madadin sai kun shiga ciki kun je kun yi su yau ga manya-manyan kifaye ɗazu suka mutu yanzu gasa a bakin ruwa kaga me kai ku shiga ruwa ai ta duk kwasa ku gida sai suya shine annabi ya ce kun makka yau ga makata ta tunkuɗo maku a falazu da a doran hantansu waɗannan su ne maka. ga su kuma yau sun zo sun biyo mu amur ɗan as shi ne fa aka tura ya je makirci ina habasha shi ne ba wanda ya kai shi fasaha cikin sahabbai kam inda ya magana ne amur ya miƙe maka magana ku? Allah ka gama amur dan as hmm. ba ga san shi ba ne amma da ya je gama jawabi gaban sarki na jashi da yake ya je karo da addini ne jafar na mekiwa kawai sai fara kan da sotu maryam sai da ya dire ta tsab da jashi hankalin shi ya tashi yanzu shi ya je ya jawabi da surutun baki sai aka ɗauko magana Allah aka girke mai ka gaya man zancen daidai da zancen Allah akwai yasa suna faɗin zantukansu muna faɗin zancen Allah a kara mu gani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walam ya zalmin ini aslama ai khalid bai gushe ba tun da ya musulunta yi wallihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inna annabi shi ke jibin ma al'amarin jagaban yakin shi alkhairi fa yakunu fi muqaddamatiha yana zama a gaban rundunan annabi ne fi maharibatul arab in za a yaƙi larabawa khalid na gaba dan shi annabi larabawa kaɗai ya ka. zamanin sayyidina umar ne aka shiga ka fara yaƙin rumawa da arsawa don yaƙi-yaƙin ba wani wanda ya jahilci wannan yaƙin a nan wajen ai kwa wanda ya jahilta an fahimci wannan kuma alherin wannan ko abin zai biyo maka baya a ce kasusuwan nan na fara bayyana a ce duk sai ka same su kana jin su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan na rantse da allah ran da ka zama malami ko ran da jawabi ya taso za ka yi kan wannan matsala za ka gamsar ka wakilci annabi kyakkyawan wakilci don za ka ji abin ne kawai na sauko maka kai mamakin ya abin yake sauka an gano wannan da kyau ko allah ya taimake mu wa shahida ma a rasulullahi alaihi wa alihi sallama fatahu maka khalid ya halacci fatahu maka tare da annabi fa abla fiha e gagarumin ƙoƙari ya ba da gudummawa mai kiman gaske a wannan yakin wa ba aka hu rasulullahi alaihi wa alihi sallama da kare yakin annabi sai ya aike shi ila uzza zuwa ga gunkayyan uzza kun sa maka akwai hubal akwai manata akwai uzza sai me eh manata waɗannan su ne manya-manyan gumaka da kafiran suke bauta ma za mu zo mu ji diyan da gumakan suke da kuma kowane gunki wani takadari daga cikin takadaran ƙabilolin makka ya ɗauko ya kawo masu ya ce saƙura su ci gaba da bauta ma da za mu tattauna wannan bi iznillah wa kana baitin aziman li wannan inda gunkan yallata yake wani gida ne mai daraja na ƙorishawa wa kinana uzza inda uzza take gida ne babban gida aka yi shi aziman mai daraja liƙoreshin ga ƙorishawa wa kinana wa mudar waɗannan su ke bauta mu gunkin yin uzza mun gano wannan tubajjiluhu suna girmama wannan gunkin khalid yana zuwa fahadamaha ya baje shi mun gano wannan kun san Allah ko da yake an ce su da yaki ko kun ba turo wanda suke tsoro ba ko matsala na nan shi sa a cikin addinin musulunci ba wanda za a ce ba a so in ga mutum yana cewa ba mu san wane ko wala kuɗi ya gani ya rantse da Allah ba musulunci yake yi ba a musulunci ba wanda annabi yake kyarewa kowa na shi ne an fahimci wannan khalid da ya ji ya baje wannan gidan waje ala ya kular rajas sai rike wani salo na waƙe yana ya uzza kufranikil yawma la subhanaki inni ra'aytu allaha qad ahanaki rajas kenan ya uz ke uz naki yau fa an zo kafirce maki ne la subhanaki tsarki bai tabbata gare ki ba inni ra'aytu allaha qad ahanaki ni ba ina ganin yau Allah ya tozarta ki ne da suke mata sujada in ka zagi gunken yau uz wallahi khalis ya kashe ka wallahi kisan wulakanci zai maka wayo khalid ne ke sara gunkan yau uzza hmm. qala abu umar ibnu abdul barri an-numari al-maliki yace la yasih li khalid bin walid mashhad ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qabla al babu wani labari da ya inganta cewa Khalid ya yi yaƙi tare da annabi kafin fatahu makka kaga ya datse duk wanda yake cewa ya musulunta lokacin me biya ko khaybar ko wane ne Khalid bi musulunta ba sai yaushe sai lokacin da za a je fatahu makka shekara ta takwas wa ba'asahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aidan ilal aminal Sa'u bayan ya gama da gunkanyar uzza sai annabi kuma ya aike shi zuwa ga gomai sa'u ma'un min miya'i huzaima wani fadama ne daga cikin fadomomin huzaima su masu da irin ungoni ba irin namu yanzu korin ɗan goma ai bayan garin menene rafi ne ko ko fadama ce su ma suna da irin wannan sai a ce ma'u fulan wanda unguwan tana nan gefanta kuma menene fadama ne ruwa ne ana fahimtar wannan da kyau ko kawo misali unguwan nan namu can kasa menene ruwa ne dukkanmu muna gaba da kogin kamace ne mu har zuwa shi ne sai ke cewa annabi ya aike shi min bani amir faƙatala minhum nasan da khalid ya je garin sai kashe wasu mutane lam yakun qatalahu lahum sawaban wanda kashe sun da ya kashe su a bisa tsarin da annabi ya yi da shi za mu zo mu tattauna wannan bayanin a gaba an aiki khalid ne garin ya jagoranci wasu sahabbai kusan sittin. yana zuwa garin su ga khalid sai suka tsorata dama mun gaya muku a baya ko suna firgita sai suna cewa saba'ana saba'ana ba sai yadda za su ce sun musulunta ba dama suna ce ma masabi'i me wanda ya canza addini to mun san kawo musulunta kai ma ka canza addini ko domin mun canza to shi kuma khalid ya san canza addini kalman zagi ne ma'ana mudin ma kuke kara gaya mana wannan kalman cin mutuncin to jiki zai gaya muku yau wallahi sai yana kashe ba can abdullahi dan umar ya gaban nan yi yawa yi zabara ya ce khalid tsaya ba mu yadda ba wanda ka ba mu mu kashe ba za mu kashe ba mutane suna ce maka sun musulunta sun musulunta ya ce a ah, kuna ji suna cewa sun rida kuna cewa kaga khalid yana da me tawilin da yi amma da aka iso wajen annabi annabi sai ya tausaya musu wa kala ya ce allahumma inni abrau ilaika mimma sana'a khalid bin walid ce ya Allah na barranta ba ni ba abin da Khalid yi dan ban sa shi ba hmm. ka ga al'amarin addinin nan ko kai wanda aka ce maka wallahi in kai naka ko ka shiga matsala sanda ya je tarar da garin sun yi saranda wa ya sa shi kashe su duk sai tattaro sai kawo annabi su haka yake idan ka je ka ritsa kafiri ko bai da makami to ba wanda ya baka izinin ka kashe shi kina abin da 'yan boko haram suke zo su samu garin musulmi ha kawai sai je sai su dasa bom a wajen da mutane suke zaune ba yaƙi suke ba su da makami don su kashe ba wanda ya ce a wannan a musulunci babu shi domin khalid ya yi irin wannan ku gani ga abin da aka yi ko da kafiri ka ritsafi ya ɓanna za ka sare sai yadda makamin Allah sai ka kama shi kamar soja ne an yi wuta an yi wuta sai ya daga hannu sama Allah ba ka da ka iya shi in ka kashe shi a wannan yanayin ka ɗauko bala'in da ba za ka yi ɗauka ba annabi ya hana kashe ko dabba ne ka ritsa ta ta rasa wajen gudu ka kashe ta in za ta kamu kama ta za a yi shi ne annabi ya ce ba ruwana da abin da khalid yi an gano wannan da kyau ku me yasa aka kawo wannan anan don ka gane ba wani a mutum fa a duniya na in ba annabi bane da za ka ɗaga shi ka ce wai shi ɗari bisa ɗari ne babu shi dole yana tafiya duk aikin alherin shi sai kaga ɗan wani abu amma saboda alherin malaman sunna ka taɓa jin mutane suna ta labarin wannan abin da khalid ya yi kwaya ɗaya alherin shi ya fi yawa in ma yana da sharri ko to kwaya ɗaya ne gashi mun ji amma baka shayyada ka yada sharrin da kai ka kirkira abin fa kuma kai ne a tunanin ka yake sharri da wanda kake ma sharrin za a zaunar da shi ka zauna a ce fada ya fada ba ka iya faɗi ba a ƙarya kake yi in za ka fadi sharri kan mutum sai ka ce to ya zo a zo a sa kujera ya faɗi ka faɗi amma kana faɗi kai kaɗai ai ba abin da abin da gara ma za ka iya faɗi kamar doki ne ka ganshi ta gudu ta gudu a fage ai duk duniya fa kowanne gudu amma da za a haɗa shi da wani fa nan za ka gane ƙila kuturin jaki ne allah maɗaukin sarki ya samu dace malai cewa khabaruhu zalika min sahih athar walahum hadista wa kana ala maqdamati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawm hunain da za ta fi yakin hunain khalid ne a gaba kuma ku samu mamaki kuma da aka je yakin sai da kowa ya tsere to harwa a nan ne ali ke ba da labari ya ce kowa ya gudu aka ce alhadda ka ce kaji ka ne kuma ana ce maka kowa ya gudu me ya kawo maganin tone-tone kuma ce <laughs> an ce maka kowa ya gudu banda manzan Allah a sake shuru gano wannan kowa ya gudu amma banda wa Allah banda wa shi kaɗai tsaye yana anan nabiyu la kazib ana buna abdul muttalib mun gano wannan da kyau ko don ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka faɗa in ya zo da ganin shugabanmu ka ga hawan gwarzo kafin rai gudu suke tun bai kawo ba Allah ya samu dace ma'ala yake cewa fi bani salim shi jagoranci kabilan banu salim wa kharaja yawma idin fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa juriha yawma idin a wannan ranar sai da aka yi mahalin mugun rauni kun sa abin da ya faru yakin hunain mun yi shi anan. kasusuwa tun kusan shekara goma da ya wuce kafirai zuwa suka shirya wani makirci hanya ce tsakanin dutse da dutse iyakan hanyar ita ke nan kwaya daya to sai ya zama tun da aka fito yakin suke alfaharin yawa musulmi ke alfaharin yawa wa yau mahunenin iz a ajabatkun kasaratukun ba ka samun dama Allah ya taimake ka ko ba kana alfahari wallahi in ka ko ba kana yi ko sai auna maka ƙarya kake yi wallahi mala in dai ka samu dama sai ka kankan da kai ka ci gaba da tsari kawai sai Allah ce gaba taimakonka sun ci maka da yaƙi su dubu goma ne su sahabbai ba a kashe ko mutum ɗaya ba sai suka samu mutum dubu biyu daga cikin kafiran maka sun haɗu da su an zama nawa dubu sha biyu aka dinga alfahari waɗannan dubu sha biyu sai suka zama dubu biyun ƙarin suka zama a gaba khalid ne a can gabansu su kuma kafiran saƙib da hawazin da suka ji labarin ai an ci maka da yaƙi sai suka fahimci duk abin da ya ci doma to ba zai bar Awai ba don duk tsiyan da aka raka annabi da hannunsu suna da yaƙinin to kansa annabi zai dara a gaba to sai suka shiryo yaƙi inda suka yi anan shine mazansu da matansu yaransu da manyansu shugabanninsu da talakawansu da duk abin da suka mallaka idan matanka tana da kejin kaji za a ɗora shi akan jaki in tana da na zomo za a ɗora shi duk abin da suka mallaka a gidaje hatta tukwanen abinci da gadaje komi suka kwasu ku sai hikiman in ma ka gudu matanka na nan in ka gudu ɗanka na nan in ka gudu dukiyanku na nan kenan dole ka tsaya a buga ba gudu ba ja da baya ko ta ware ko ta waraye kawai don sun san cin da aka ce maka da yaƙi ha ba ya gama shi ne suka fito to da suka fito sai suka marmaza sai suka zo suka haye waɗannan duwatsun dama da hau sai suka makalkali kuma da suka tashi hawa sai suka hau da manya-manyan duwatsu kuma ko a jahiliya mutane ne waɗanda an san su da ƙwarewa wajen iya harba kibiya kowa ya san su da kuma jifa da mashi sai da suka bari sojojin annabi sun zo tsakiya su ba su fita ba kuma suna kan shigowa sai suka fara turo manyan duwatsu daga can sama duwatsu na murginowa ƙasa sannan suna jifa da kibiya suna harbi da mashi kuma in sun tashi makirci ba za su harbi makayin dokin ba sai su harbi dokin sai su harbi raƙumin yanzu kibiya ya doki ya ji zafin kibiya me zai yi rimi zai yi ya zubar da na kan shi jama'ar annaba haka suka rika yi suna zubar da mutane suna zubar da mutane dawakin gaba suka yi baya na baya suna shigowa haka aka dinga tattake mutane to a wannan turmutsi-mutsi ne aka ji khalid mugun roni sahabbai suka juya a guje shi kuma annabi ya riga ya fita wajen kun gano wannan nan sun juya annabi ya riga ya fita kun gano wannan suka fara wannan tsiyan nasu annabi ya fita kenan kawai sai ga rundunan arna a gaban shi cakwas su kuma waɗancan sun gudu sai zama annabi shi kaɗai ne da ka san kyamarar nan a gaba mutum biyu ne kaɗai ke rike da linzamin dokin annabi a lokacin ne kafirai suka ja suka tsaya manzan Allah ya ja ya tsaya ake kallon kallo ya ce anan na biyu la kazib mai kuke nema ni ko ga nan ni ne manzan Allah ba shakka nike ba in ji manzan Allah ba mai shago ba kun gano wannan da kyau ku ya ce ana bin abdulmuttalib ni ne ɗan gidan abdulmuttalib akwai mai ja ne suka tsaya suke cirko-cirko a ci ku kira man ahalul qur'an abu fiye ya yi kuwa a aina ahalul qur'an suka ce ga ce ku dawo ina mutanen madina ku dawo ina kaza ku dawo sannan Allah ya saukar masa da nutsuwa. shi na aka ci gaba da karawa kan kai haka suka mutsu mutsu da su aka tara dukiya mai yawan gaske dukiyan da ba a taba samun irinta ba annabi ya zo wani waje da ake ce irana ya tsaya zai raba wannan ganimar sai ya ɗiba raƙoma ɗari sai ya ba shugaban makka cikin kakaran da ɗaziyar musulunta kai kuma wanda aka yi ta musulunci da kai a garin makka da madina hana ka kosili <laughs> wannan sai karfe imani abai ci wannan da kyau ainihin ne zuhu wai ya miƙe ci mutuncin manzan Allah ce wannan raba ba da Allah kai ba shi yasa ina gayyatan ku ran laraba da asuba karatun da muke na kitabu shari'a da Allah ku zo ku ji menene asalin abin da ke fara bayyana khawarij wannan karatun bai kamata duk wanda yake zuwa hikima bai zuwan shi ku gano wannan da ke ku za ku je inda abin suke da alaka da juna ɗari bisa ɗari shi sa hawarijawa ba sa son muna karanta wannan kitabu shari'a din ba sa so sam yasa duk inda ba hawarije yake a duniya yana kin rabe almadakhali so da rabe ya tona masa asiri a wannan zamani fiye da diye ne kake tsammani shi sa kana jin wani ya kin rabe ko wallahi ka bincika dan boko haram ko da ya ɓoye maka wallahi ba su iya ɓoye ƙiyayyen da suke marabiyu almadakali ba su iya boyewa koya suke in kana magana da bakawarji ka ce da Allah ga littafin rabi'u zan siya sai ka ga ka bai ji daɗi ba don ya san kana siya ba gyanda za a yi ka bi su ko kuma ka ce za ka sai littafin sallabi ta <laughs> ba kai labari ba in kai wasa sai ya bi ka ya kashe karanu ina gaya maka ko da bai fara abun ba wala sai yi makin ɗinka don ya san kai za ka hana a biyu su an fahimci wannan ran da kashe malam fa da yamma a karatun muslim littafin sallabi yake karanta ba karo shi'a wal khawarij Allah madaukin sarki ya taimake mu shine sai mala yake cewa yau ma idin an makhalin rauni a wannan rana fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi rahalihi annabi ya zo tantin shi domin ya gaishe shi adam ma hazamat hawazin bayan hawazinawa sun watsi liya arifa kai kabarahu, don ya ji labarin jikin shi wa ya oduhu kuma ya gaishe shi fana fasa fi jirhihi annabi ya mai addu'a ya tofa a raunin da aka yi ma khalid fantalaka nan da nan ya zabara kawai ya miƙe mawaƙi ce likitan likitoci maulana mukutari wallahi yana tofawa ya warke ya zabara ya miƙe yana wa ba a saho rasulullah fi santa tis'in ila ukaidar bun abdulmalik sahibu daumata jandal a shekara ta tara sai annabi ya aike shi ya yaƙi ukaidiyar buna abdulmalik sarkin dauma jandal wa kuwa rajulun minal yaman wani mutum ne daga cikin ƙabilan yaman kana malikan babban sarki ne ko khalid khalid ya je kamo shi <laughs> kayi fala na dole suke halid a ce ya zo ya kama sarkin garinku kai ya haka abin lalazi ne kai amma dai halin ne ya isa ba mun gano wannan amma yanzu a ce wai mu zage-zage muna zaune kawai sai wani zo ya ce yanzu ya zo ya kama sarkin zazzau kuna tsammanin zamu bai shi ne a yana rantse da allah ko da mu ce mata ma makora kafe <laughs> gano wannan don ya kama shi kano zai kai shi ko ina zai kai shi ai wallahi bai isa ba mun fahimci wannan da kyau ko mu ne kawai za mu iya zuwa kano banda da yi magana ya kara sunna bilalai sai mun taho da shi amma malami ne suka samu yanzu yana ƙoƙarin ragargazan makiya sahabban manzo Allah ya ƙara ma sarki su lafiya. Hmm. to shine sai mala yake cewa wa huwa rajulun min al-yaman kana malikan fa akhadahu khalid fa qadima bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaji an kamo mai gidan wasu an kawo shi gaban mai gidanmu fa haqana damuhu annabi ce a kashe shi khalid ya fallata gobe ce ya tuba za su biya jizya wa atahul jizya ya ba annabi jizna jizya faraddahu ila qaumihi Khalid ya dora shi akan doke mai da shi gida <laughs> kai <laughs> jama'a wai da Khalid da Tsulaiha al-Asadi wai wafi jaranta ne wai eh <laughs> eh kowanne ka kalli fannin shigo kawai za ka kyale shi ne kai jama'ar annabi ka je ka kawo mana sarkinmu kuma ya ce za mu rika biyan haraji kuma ka dawo da shi kuma ka koma gida lafiya lo yi un ba khalid ba wake wannan aiki khalid ibn walid wa ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khalid ibn walid aidan sanata ashar a shekara ta goma annabi ya tura khalid ila balharis bin Ka'a. faqadima ma'ahu rijalun minhum ya taho da mutane da yawa kaga ya ɗauki izina ko da ya je ga mutanen garin sun tsoro da sai ta taro sai da kasan awaki ya kawo su gaban annabi fa aslamu suka musulunta wa raja'u ila qaumihim bi najran suka koma najran wajen su. kun fahimci wannan da nake ko haka ake yi zakara ibnu abi shayba an wake an isma'il عن قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول indaqat fi yadi yawman mu'uta yace ranar yaƙin mu'uta sai da suka re a hannuna tis'atu asyaf takubba nawa tara ya dauki takobi yana yaki sai ya kari ya zaro wani sai da ya karye takubba tara wani yaki ne yakin mu'uta shine jaishul umara annabi ne ya tura sojoji ya nada kwamandojin yaƙi guda uku kwamandan farko shine zaidu dan harisa kwamanda na biyu shine jafar dan abi talib kwamanda na uku shine abdullahi dan rawaha annabi yana naɗa su jafar ya bigi tebur ya mike ce za ka yi ma haka manzan allah yanzu ka gabatar da zaidu a na wajen shahada so sun riga sun gane kawai in annabi ya ce to daga wani sai wani wannan nan ba zai dawo ba sun sani tun da ya ji an ce bayan shi akwai abdullahi ɗan rawaha ya san shi ma ba zai dawo ba ana fita yaƙi annabi ya tara sabai a masallaci ya ce bana baku ku labarin sojojinku da suka fita ba suka ce suna bugawa ana karawa ana ɗauke ba daɗi ana fafatawa zai dan harisa ya yi shahada ku ce allah ya ji ganshi suka ce allah ya ji ganshi jafar ya ɗauki gabarin jagorancin yaƙi ya yi shahada ku ce allah ya ji ganshi abladar rawaha ya ɗauka bayan shahadin jafar shi ma ya yi shahada ku ce allah ya ji ganshi sai ci ga khalid nan ya ɗauki gabarin jagorancin yaƙi ba mu naɗa shi ba allah ka ba da nasara a ƙarƙashin jagorancin khalid ya ce domin shi saifun min siyofin lahi ne takobi ne daga cikin takobban Allah shi ne ce a ranar takobba tara suka kare fama sabarar fi yadi illa safi hatun yamaniya ya ce takobi ɗaya ne kiran ƙasan yaman ita ta tabbata hannuna har ƙarshen yakin takobi goma yaƙi da su a ranar hu abubakar nisidik alal jiyoshi abubakar ya umarce shi ya jagoranci duk yakin da ya yi a zamanin da yake khalifanci fata Allahu alaihi yamama wa gairuha Khalid shi ya jagoranci yaki aka ce yamama da sauran yaƙe-yaƙe suwa yamama ba su musailama ba Wakutila ala yadihi a halin ridda mafi yawancin waɗanda aka kashe wanda suka yarda nan ƙarƙashin jagorancin khalid aka kau da su minhum musailama wa malik bin waibara <clears throat> tufiya khalid bin walid bi khims khalid ya rasu ne a garin homs na kasan ina syria yanzu aka ce khalid mutum mai yayi mutuwan shahada yi su dina cikin ruzugan yaƙi ne idan kana cikin runduna aka fita jihadi kafin a kai ka mutu kai mutuwan shahada in aka gama yaki ana hanyar dawa ka mutu a hanya kai mutuwan shahada in dai kana cikin wannan zugan shi Khalid abin da ya so so yayi a ce kafiri ne ya tsare shi Khalid kai hakuri mana akwai Khalid kai kafin da zai ya sare kan <laughs> bayan in ka zo gudu suke yi in kaga mutum ya tsaya ya rasa wajen gudu ne ko kuma ya harbo ka daga nesa amma gaba da gaba kai za ka hauka ne ka tsaya bayan ka sa abin da zai faru kuma kai duniya kake nema shi kuma aljanna yake nema ai sai gudu kawai wakila bal tuwfiya bil madina wasu suka ce Khalid ya rasu a Madina ne sananta ihida wa ishirin kaji da tarihi yake zuwa ko amma Khalid ainihin ya rasu a wajen yaƙi ya rasu shekara ta 21 bayan hijira wakil ya ce bal tufi bi hams wadda fina fi karyatin ala mil min hams ya ce an binne shi ne a wani gari mil ɗaya ta zaransu da garin homs sanata ihida wa ishirin hijira shekara 21 da ɗaya a wisnatani wa ishirin ko hijira shekara 22 da biyu fi khilafata umar ibn al-khattabi a lokacin khalifancin sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu wa ausa ila umar ibn al-khattabi ya bar wasici zuwa ga sayyidina umar a karanta wannan wasicin sai can ƙarshen karatun littafin nan ma allah madaukin sarki ya samu dace al'umma annabi a takaice wannan shine ƙarshen abin da malam ya kawo dangane da khalifancin sayyidina umar amma akwai ɗan waiwaye adon tafiya da zami a cikin wannan tarihin da za mu shiga na sayyidina usman domin za a shigo da umar a ciki sosan gaske akwai ababe da dama wanda in allah ke mu daga gobe za mu fara tattauna su masu matukan mahimmanci a cikin wannan tarihi da kuma yadda za mu gudanar da mu kan marayuwanmu da yadda za mu gudanar da addininmu da yadda abubuwa suke fuskantar mu iri-iri da yadda ya kamata ya zama muna da kan garu da tsari da saiti da hangen nesa da sanin ya kamata karatu na gaba za mu tashi alfasul salis khilafatu amirul mu'minina Usman ibn Affan radiyallahu anhu Allah madaukin sarki ya samu dace nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum